بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirinmu wata ramadan shekara 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2018 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na shida ko muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya a karshen aya ta 167 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 168 inda ubangiji ala yake cewa ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan bayyin ya الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء Kudumin mimma fil ku ci dukkan abin da ke bayan ƙasa halalan na halal ba mai daɗin ci wanda ba zai cutar ba wala tattabi'u khutuwati shaidan, amma ga doka kada ku bi hanyoyin shaytan innahu lakum aduwwun mubin domin shaytan makiyin ku ne bayyanannen maki mai bayyana da adawa anan ubangiji ta'ala yana halatta mana abin da ke bayan ƙasa cewa duk wani abu na halal a bayan ƙasa mu ci wanda ba zai cutar da mu ba abu na halal shine wanda Allah ta'ala ya halalta shi na haramun kuma wanda ya haramta ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhalalu ma ahallahu Allah wal haramu ma harramahu Allah wa ma sakata anhu fa huwa afwun faqbalu min Allah afiyat halal abinda Allah ya yake halal ne haramun abinda Allah ya haramta abinda ya shiru bai ce halal ba bai ce haram ba to wannan Allah ya yi muku abuwa za ku iya ci za ku iya amfani da shi shi yasa ubangiji ta'ala wa ta'ala yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine abu shine wanda ya halitta muku ya halatta muku abin da ke ya halitta muku abin da ke bayan kasa gaba daya wato don ku yi amfani da shi da wannan ne malami suka kafa ka'ida fiqhiyya da take cewa al-aslu fil ashiya al-iba asalin kowane irin abu ya zama halal ne in dai abin da zaka yi mu'amala da shi ne ko zaka ci sai in ka samu dalilin da ya nuna haramun a wata ka'idan al-aslu fil ayanin muntafa'i biha al asalin dukkan abin da zaka yi amfani da shi halal ne sai an samu hujjar da ta haramta wato idan aka ce ga wani nama nan to asalin shine halal ne ka ci. idan mutum ya ce maka haramun ne sai kawo dalili amma in aka laluba babu dalili na haramta wannan dabban to ya halatta shi haka nan dukkan abin da ya shafi ganye ko abin da ya shafi wani tsirrai duk halal ne sai akwai aya ko hadisi akan cewa haramun haka nan abin da ya shafi abubuwan da za a sha ko yayin itatuwa su ma halal ne idan mutum ya haramta maka wani abu to ka kawo dalili amma ya sai maka halal ne to shi ba bukatan ya kawo dalili saboda ubangiji ta ala ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine wanda ya ya halitta muku duk abin da ke bayan kasa gaba daya domin ku yi amfani da shi saboda haka halal abin da Allah ta'ala ya bada izinin ayi amfani da shi to sai Allah ta'ala ya kara da cewa tayyiban wato mai daɗi shine mustaqaban la yadhu bil abdani wala bil uqud ya zama ba zai cutar da jiki ba ko ba zai cutar da hankula ba shi yasa guba duk abu mai guba ko aya ko ba aya ba hadisi haramun ne domin zai cutar da mai gangan jikinka duk abin da ke sa maye ko ba aya ba hadisi a kansa haramun ne domin yana cutar da hankali ubangiji ta ala ce wala tulqu bi aydikum ila tahallura kar ku jefa hannayenku a cikin halaka mana kar ku jefa kanku cikin halaka duk abin da zai halakar da kai ba idan kai amfani da shi ba wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima Allah ta'ala ce kar ku kashe kawunan ku Allah ta'ala yana jin kanku wato yana tausaya ku to duk abin da zai kai ka zuwa ga halaka ko cutuwa to musulunci ya haramta shi ko da baka samu dalili akan sa yasa Allah ta'ala ce halalan tayyiban tayyiban wanda bai zai cutar da kai ba amma zai cutar da kai to bai zama tayyiban ba to shi ko ba za a halatta shi ba ya zama hadisan wato mummuna abu wanda yake taba jiki lafiyar jiki ko yake ta hankali cin halal yana da alaka da karban ayyukan mutum da kuma addu'a wato ayyukan mutum sukan ƙi karbuwa da sababin cin haramun da yake ko kuma ba za a karbe su a bashi lada shi keke ubangiji ta ce inna ma yatababbalu Allahu minal muttaqin wato Allah yana karban aiki daga masu tsoron Allah ne mutum yana tsoron Allah sai Allah ya karbi aikinsa to wanda ba tsoron Allah kaga akwai matsala ko da za a karban ba karba ne cikin giya irin wanda za a karba na mai tsoron Allah ba yasa ubangiji ta'ala ce ya ayyuhar rusulu khudu min at-tayyibati wa'malu salihan ya ku manzanni ku ci abu na halal ku yi aiki na gari a sai akwai alaka tsakanin cin halal da aiki na gari so da haka in kai sadaka da dukiya wanda take ta haramun ubangiji ta'ala ba zai karbi sadakar ba ba za ka samu lada ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tasaddaqa bi idli tamratin min kasbin tayyibin wala yaqbalu Allah illa tayyiban taqabbalahu Allah ta'ala bi yaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum quluwahu hatta takuna mithla al-jabal duk mutumin da ya sadaka ko daidai da gwargwadon dibino ne kwaya daya kimansa bai wuce kwayan dibino ba amma yayi da dukiya ta halal don Allah baya karba sai abin da yake na halal to Allah ta'ala zai karbi wannan sadakan ya rene ta kamar yadda ɗayan ku yake renon dan dukushin sa shine dan karamin doki har ya girma haka za a dinga renon wannan sadakan da yayi har ta zama kamar dutse sai mutum ya je lahira ya samu tarin lada kamar manya-manyan duwatsu wannan hadisin bukhari da muslim ya rawaito shi a sai idan ka bada sadaka na halal shine wanda zaka samu ladan sa gobe kiyama a cikin sunan na Tirmidhi da isnadi hasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nas inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin qala ta'ala ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأس أغبر يمد يديه إلى السماء فمتع... يا ربي يا ربي فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك منذ الله صلى الله عليه وسلم يا متاني Allah ta'ala bai tsarki ne baya karban abu sai mai tsarki baya karma abu sai na halal in kai sadaka da kazanta da haramun Allah bai zai baka lada ba kuma Allah ya umurci mu'minai da abin da ya umurci manzonni da shi Allah ta'ala ya ce ya ku manzonni ku ci abu na halal kuma ku yi aiki na gari ce ya ku mu'minai ku ci halal daga abin da Allah ya azurta ku da shi sai manzo Allah sai sa ya ambaci wani mutum wanda yake matafiyi ne duk alamu na karban addu'a akwai a tare da shi amma kuma saboda yana cin haramun yana da wuya an sa masa addu'a yace yana tsawaita tafiya tafiya kuma alama ce ta karban addu'a da sama yace matafi ana karban addu'a sannan mutum ne mai kubuza gashi mai kura-kura akwai alamar tawako da kankan da kai a gare shi ana bukatar mai addu'a ya kaskantar da kansa a gaban Allah subhanahu wataala sannan yana daga hannunsa zuwa ga sama daga hannu alama ne na karban addu'a don manzo Allah sa sama ya ce inna la hayyun sittirun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila samai an ma sifra Allah ta'ala yana jin kunyan mutum ya daga hannunsa ya maida su ba tare da ya ansa masa ba kuma yana cewa ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya Allah ya mahalici na yana nacewa addu'a kuma tana bukatar naci duk mai naci to alaman Allah zai karbi addu'ar sa ne karka ce a nayi ba an sami ni ba shikenan ya cika waɗannan shuruɗin amma matsalan sa abincinsa haramun abun shansa haramun tufafinsa haramun ya koshi da haramun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya za a amsa masa yana da wuya a amsa masa sai in kana son a karbi addu'arka to ka zama wato ainihin mai cin halal ka zama mai cin halal daga cikin haramun akwai riba kar ka yadda da riba a cikin kasuwanci ka ko cikin mu'amala riba haramun ne wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ta'ala ya halatta ciniki amma ya haramta riba الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ما سوت الربا لا ستاش ما وكتارانا القيامة وبنجي تعالى يتدو والنبي بچن ربا با أقول ياكي سكانين سدشيرانا القيامة أنت أمبي إمام مالك wani ya ga wani ya sha giya ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi sai ya idan dai akwai abin mutum zai ci wanda ya sharri cikin abinda zai sa a bakinsa yace yace matarsa ta sako sai daga bayan shakka kuma ko da a samu in an samu matarsa ta saku ke sai dai tambayi imam malik ce shi baga abin da ya faɗa ce idan akwai wani abu da mutum da ya sa a cikinsa wanda ya fi giya shari matarsa ta saku to yaya matarsa ta saku ko bata saku ba imam malik ce kaje sai na yi bincike ya je washe gari ya dawo imam mali ya ce je ka ban gama bincike ba bayan kwana biyu ya dawo imam mali ya ce tasaffatu fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa lam ara shay'an asharra min ar-riba li anna allaha qad adna bil harbi fihi yace na bincika alqur'ani daga bongo har bango na bincike hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban ga wani abu mafi sharri kamar riba ba wanda mutum zai ci a cikin sa domin Allah ta'ala ya sanar da mai cin riba cewa akwai yaki tsakaninsa da shi ranar kiyama saboda haka matar ka ta saboda an samu abun da yafi wato giya sharri yanzu ka kwatanta a ce mutum yana shan giya ai ya gama lalacewa ita ce ummul kabai to amma gara mai shan giya akan mai cin riba saboda haka a nisanci wato ainihin cin riba sannan haka nan sata haramun ne ubangiji ta'ala ya ce a yanke wa barawo hannu wasariku wasarikatu faqtahu aydihuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim saboda harancin sata aka ce a yanke wa barawo hannu haramun ne kai sata haka nan haramun ne fashi da makami ubangiji ta'ala yayi wa mai fashi da makami wato haddi a nan duniya yace inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna yuharibuna Allah wa rasulahu yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw تفزع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وتدك مدين da yake dan kashi da makami hukuncinsa a kashe shi ko kashe shi a tsire shi idan ya yi kisa ya yi fashi da makami ya kwace kuɗi ko kuma kuɗi ya kwace a yanke hannunsa da kafansa hannunsa da dama da kafarsa ta hagu idan ya tsorita mutane ne a kama shi a ɗaure shi a kai shi wani wuri a ɗaure shi har in dama sha Allah wannan kaskanci ne a gare su a nan duniya ji ubangiji ta ala lahira kuma azaba mai girma tana jira to dukkan kuɗin da aka samu ta hanyar fashi haramun haka nan kwace haka nan zalunci haka nan ha'inci haka nan albush da koyi aibi a wurin ciniki dukkanin sa haramun ne idan mutum ya yi haka ya ci dukiyan dan uwansa ne ba da daɗin rai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu malin malu mri'in muslimin illa bi bi nafsin min baya halatta ka ci dukiyan mutum musulmi sai da daɗin ransa a cikin sahih muslim manzala sa sama yace inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum jinananku da dukiyoyinku haramun ne akan kar ka kwace dukiyar wani ko ka zalunce shi ko ka kahince shi duka wannan haramun ne musulunci bai yadda da shi ba a cikin suratul nisa'i Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tarabin minkum ya ko dan daukar imani kar ku ci dukiyoyin ku a tsakanin ku da barna sai dai ta hanyar kasuwanci a bisa yarjejeniya tsakanin to da ka duk wasu kofofi na haramun ubangiji ta ala ya bayyana to amma duk da haka halal din shi yafi yawa akan haramun din domin haramun ne ana iya kirga to kuma dole sai da dalilai amma halal kuma duk abin da bai da hujja akan haramcinsa to ke nan a matsayinsa na halal saboda haka ba takurawa addinin musulunci ba duk abin da kaga an haramta akwai maslaha a ko dai abin zai cutar da kai ko zai cutar da dan uwanka shi yasa musulunci ya haramta maka ne sannan ubangiji ta ala ce wala tattabi'u khutuwati shaytan wato kada ku bi hanyoyi na shaytan abubuwan da shaytan yake kawata wa mutum ya zayyana masa ya dofa shi ya je saba wa ubangiji subhanahu wataala duk wani sabon Allah da kaga an yi a nan duniya ai shaytan ne ya umarni a yi shi Shedan shine yake loba mutum ya nuna masa hanyoyi na sabon Allah ya dinga sa masa wani tunani kamar akwai fa'ida a cikin abun kuma alhalin babu fa'ida din Shedan yana so ya samu abokanin mutuwa ne wanda za su je su shiga wutar jahannama a cikin suratul nur ubangiji ta ya ce wa man yattabi khutuwati shaytani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar duk wanda ya bi hanyoyin shedan? to ai shedan yana umarni da alfasha ne da munanan ayyuka so da ka in ka biyo shaidan sai dai ayyukan ka duk su zama na albasha da munana amma ba za ka yi aiki mai kyau za ka ga mutum yana ibada amma shaidan sai ya zo ya shiga cikin ibada sai ya sa masa riya shi ibada mai kyau amma ya lalata ta da riya ba don Allah yake yi ba yana yi don mutane ne wannan duk ruhin shaidan ne manzo Allah sa sama ya ce a kuma a kafu ala ummati ashirkul a mafi tsoron abin da nake tsoracewa al'umma ta shine karaman shirka suka ce me karamar shirka ce ya siru riya ita ce yar karamar riya mutum ya yi aiki don mutane su yi ba masa ko don a ce ana yi yana yi in ya je ranar alkiyama za a ce ka je su saka maka kuma za su iya saka maka da komai ba sai ka je ka sha wahalan banza ka je ka ga babu ainihin ladan shedan shi yake sa mutum ya dinga jiji da kansa akan ibadan da yake ko ya rubu da wannan ibadan shi bai hana ka yin ibadan ba amma kuma ya sa ka kana alfahari da ibada kenan sai rusa maka ita sai ya zama aikin banza kake kana ta shan wahala baka da lada to tarkon shedan suna da yawa ko ya hana ka yin ibadan kwata kwata ko ya doba ka cikin sabon Allah ko ka bi karfin sa kai ibada amma sai ya sa maka riya ba don Allah kake ba ko ya sa maka jiji da kai ko ruwa da wannan ibada har ka zo kana bawa kanka aljanna ka zo kana riba aljanna ka dinga ganin kai ka kawai kai ne bawan Allah mutumin kirki sauran mutane mutanen banza ne wannan durrudin shaidan ne idan ka bi hanyoyin shaidan ba za ka kai labari ba ko da ko kana bautan Allah subhanahu wa ta'ala imam suddi ɗaya daga cikin malamin tafsiri yace kullu ma'siyatin lillahi fa hiya khutuwatu shaytan dukkan wani sabon Allah to hanyar shaiɗan ne duk wanda ya saba Allah ta'ala shi zan ya rude shi ya saba wa ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ce inna lakum aduwwun mubin lalle shaytan makiyin ku ne ko mai bayyana da wato ainihin kiyayya ibnu qayyim yake cewa ubangiji ta'ala ya ce a riki shaytan a matsayin abokin gawa yace abin da yake nufi shine tambihun alastifraqil wuski fi muharabati wa mujahadati kai shiri wajen kai iya kokarin ka wajen yakan shaytan ka dinga kai masa hari har ka ci karfinsa ya zama bai isa ya umarce ka da mummunan aiki ba ko ya hana ka kyawun ayyuka amma ba ka tsaya shiru kawai kai baka yakan ba. dole sai ka yaki shaidan kafin ka zama wato ainihin mutumin kirki a cikin suratul fatir ubangiji ta alace, inna shaytana lakum aduwan inna shaytana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa shaytan makiyin ku ne ku rike shi a matsayin maki kada ya roƙe ka abokin gaban ka ne innama yad'u isbahu liyakunu min ashabi sa'id yana kiran jama'a sa ne don su zama yan wuta abinda shi da yake so shine idan ka amsa masa sai ka zama dan wuta to sai ya zaka gafala ka ansa wa shaydan don ka je ka shiga wutar jahannam saboda haka ya kamata ka san makiyin ka ne ko a cikin mutane ne aka ce wannan abokin gaban ka ne ai zaka yi kaffa kaffa da shi kar ya halaka ka to ballan tana shaydan wanda zai je ya hana ka bautan Allah ta'ala ya saka kai shirka da bidiyoyi a ƙarshe ka je ka fada cikin wutar jahannam wannan abun mamaki ne a ce mutum ya bi shaidan bayan shaidan ne sababin fitan babansa daga aljanna ba don shaidan ba dukkanin wannan da muna cikin aljanna amma shaidan ne kutu kutu ya makirce ne da babanmu annabi adam shikenan aka ce to mu fito duniya mu sha wahala shikenan muka fito muka sha wahala amma ba don shedan yayi wannan makircin ba annabi adamu yana aljanna dukkanin mu cikin aljanna za mu za a hadice mu a cikin aljanna za mu rayu da ba ruwanka da rashin tsaro ba ruwanka da talauci da rashin lafiya da zafi da rashin kwanciyar hankali duk wannan wahala ta rayuwa da ba mu sha ta ba to mutumin da ya baka wannan bukulun da ya maka wannan kiyashi ta ni'ima shine kuma za ka zo kana son sa kana bin sa ai ka san makiyin ka ne shi yasa Allah ta'ala a cikin suratul kafir yake cewa afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduun fi sajil zalimin badala yanzu shedan ne za ku rika a matsayin awaliyin ku da shi da zuriyarsa a matsayin waliyan ku sune za ku dinga bi kuna son su kuma alhalin Allah ta'ala shine mai dibintan al'amuran mu'minai kuma ya riga ya mana bayani cewa da shedan da jama'a sa makiyan mu abokanin gaban mu ne ba alkhairi suke son mu da shi ba Allah ta'ala ya ce fi salil zalimin badal tirda wayanda suka canja shedan akan da'awa wa Allah ta'ala sune azzalimi wanda suka zalunci kansu mutum ya bi shaitan maimakon ya bi Allah ta'ala mahalicinsa sai ya dawo yana bin shaitan ya canja ibadar Allah da da'a wa shaitan ya je ya halaka so da ka dole ne sai an yaki shaitan sai ka yi iya ka yadda za ka rabu da shi yadda bai zai halaka ka ba bai zai ruda ka kai samun Allah ko yana kaɗawa Allah ta'ala ba sannan za ka zo mutumin kirki ka kama hanyar aljanna ubangiji subhanahu wataala ya umarce mu da mu yaki shedan mu rike shi a matsayin abokin gaba to amma shedan ya kansa yana da wahala domin abokin gaban ka ne wanda baka ganin sa idan mutum ne yake adawa da kai yana neman ka da makami zai kashe ka kai ma zaka dauki makami idan ka ganshi kaga zaka iya halaka shi sai ka halaka shi in kuma yafi karfin ka sai ka ruga da gudu ka fere masa to amma shedan ba a ganin sa ba za ka taba ganin sa ba ubangiji ta la cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna yana ganin ku da shi da jama'a sa ta inda ku ba ka gani sa to duk wanda zaka yaka kuma baka ganin sa ai akwai wahala ko da mutum ne ya ce yayi wani tsafin sa baka iya ganin sa yanzu za ku yaki tare da shi ta ya zaka yake shi ai baka kai yana kusa da kai ba baka san ta ina yake ba to shi yasa yakin shedan yake da matsala to amma babban makami na yakin shedan shine ka roki Allah ta'ala ya taimake ka a kansa kuma ubangiji ta'ala ya bada wannan maganin a cikin suratul araf yace wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah idan shaitan ya sa maka wani tunani na ka saba wa Allah ta'ala ko ka bar wani abu na wajibi to ka nemi tsarin Allah Allah ya kare ka daga sharrin shaitan innahu sami'un alim Allah mai jin addu'ar mai addu'a ne kuma masanin makircin shaitan ne zai maka maganin sa so da haka babban maganin sa shine ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim duk lokacin da ya sa maka tunani na sabon Allah ko barin wa Allah ta'ala to ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ina neman Allah tsare ni daga shaitan abun jefe abun ta daga rahmar Allah to sai ubangiji ta'ala sai maka magani sa don bai isa cutar da kai ba idan Allah ta'ala bai tsare shi ba to da haka sai Allah ya hana shi ya badda kai wani mutum ya zo ya tambayi wani yace masa idan shaitan ya zo maka ya kake yi sai ce zan dinga ture shi in dinga ture shi yace to in ya sake dawo maka kuma ba yace ka aikata alfasha ko mummunan aiki ko ka bar wani abu na wajibi yace sai in sake ture shi a zuciya in ya dawo ba yace sai in ture shi yace to ai wannan zai tsawo har yaushe ga ya ci gaba da zuwa maka ya dawo ka ture ya dawo ka ture yace har yaushe sai ce yanzu idan kana wucewa a gaban abin nan a wani gida sai gidan ya zama yana da kare ka zo wucewa sai karen ya tashi yana ta maka haushi yana ta maka haushi ya zaka yi yace sai in kori kare yace in ya sake dawowa fa yace in kore shi in ya sake dawowa fa yana maka haushi kamar zai cije kai ce sai in kore shi yace to har yaushe da kai wa masu karen magana kace to Allah kuwa kare ku magana in sun ce kai sai kare ya koma kawai dale ka kai tafiya yace to haka shedan yake sai ka nemi Allah ta'ala mahalicin ka mahalicin sa ya kare ka daga sharrin sa in kace Allah ya kare ka daga sharrin sa shikenan sai ya tsawata masa ba zai cutar da kai ba to amma in kace zaka yi ta ture shi kai da kanka ne to zaka sha wahala da haka dole sai an hada da addu'a kafin a iya kubuta daga sharrin shaitan Allah ta'ala ya gaya mana misalai daga cikin sharrin shaitan din yace inna ma ya'murukum bisu'i wal fasha inna ma ya'murukum bisu'i wal fasha shaitan yana umurtan ku ne da munanan ayyuka wal fasha da al fasha wato mummuna aiki duk wani aiki na sabon Allah alfasha kuma ko ya zama zina ko kuma wasu abubuwa da mutum yake faɗa a baki na munanan kalamai kaman ashar kaman maganganu na batsa maganganu na kafurci da shirka da sauransu, so da haka alfasha an fi faɗansa da baki da kuma abin da ya shafi zina su kuma duk wani mummunan aiki ya shiga to shi dan dama so yake da kai yana ka da munanan ayyuka ne yana murtan ka da sabon Allah da kala kala na sabon Allah duk abin da kake yi ka sani cewa da shi shedan kake yin sa na sabon Allah wa an qulu ala allahi ma la ta'lamun kuma shedan yana umurtan ku kirkiri wata magana ku dangantawa Allah ta'ala abinda Allah bai faɗa ba kuma ba ku san ya faɗa ba so da haka duk wani abu da zaka faɗa ka ka ce wannan halal ko ka ce wannan haramun idan baka da hujja to zai zama na kana yi wa Allah karya ne kana faɗin abu ne a matsayin Allah ta'ala shi ya faɗi wannan abu to da ka duk abin da za ka faɗa a addini ya zama kana da dalili amma baka yi saka haramta abin da ubangiji subhanahu wataala wato ainihin bai haramta ba idan kai haka to kai wa Allah ta'ala karya ubangiji ta'ala cikin suratul araf yace qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma badan wal ithma wal baghy bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kaga ya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya haramta alfasha na zahiri da bani. dukkan sabon Allah na zahiri da bani ne Allah ya haramta shi ubangiji Allah ya haramta wato zalunci sannan ya haramta a yi masa shirka kuma ya haramta a dangana masa magana da bai faɗa ba idan ka faɗi hukuncin abu baka da hujja to kamar ka ce Allah ta'ala ne ya faɗa idan ka faɗi wannan Allah ta'ala sai ya kama ka ranar alkiyama wannan shine sha'ani, wanda ba su yi imani da Allah ba su ce abu kaza shine daidai abu kaza ba daidai ba Allah ya umarni da kaza ko bai umarni ba wanda kaza haramun ne abu kaza halal ne haka nan dukkan wanda baya karatu ko da yana amsa sunan addini musulunci in dai yana halatta da haramtawa sai ya faɗa cikin wannan don sai ka je ka halatta abin da yake halal ne haramun ne ko ka haramta abin da yake halal ne idan mutum yana haka to yana kirkiran ƙarya ne danganta wa ubangiji ta'ala idan an je lahira Allah ta'ala zai dandana masa kudarsa kamar yadda zuwa cikin suratul zumar ubangiji ta'ala ce wa yawmal qiyamati taraddadina kadhabu ala allahi wujuhukum muswadda alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin ranar alkiyama zaka ga waɗanda suka kirkiri ƙarya suka dangantawa Allah fiskokin su baƙaƙe irin kuma za a ce musu wutar jahannama ba makomar masu girman kai bane akwai mai girman kan da ya wuce ya ce Allah ya ce kuma Allah bai ce ba so da haka za su tashi kallon su gaban ranar alkiyama fiskokin mu'mine dai mun sani farare ne wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira suna masu haske suna kallon ubangiji ta'ala amma duk mai kirkiran ƙarya ya danganta Allah ya ce Allah ya ce Allah bai ce ba to shi zai tashi biskan sa baka kirin za ta baki daga nan ma ya san ina ne makomarsa kuma kowa da kowa zai gane shi daga ganin sa wannan mai yi wa Allah ta'ala ƙarya ne Ko da ka dole ne kai kaffa kaffa shedan ne zai sa ka faɗi abin da baka sani ba shi addinin musulunci ba a masa shishigi abu ne ga shi na Qur'ani da hadisi in ka sani ka sani in baka sani ba kai baka sani ba wannan shi ne dabi'a na kafirai Allah ta'ala ya aibanta su akan wannan kamar yadda yazo a cikin suratul nahl ubangiji ta'ala ya ce wala taqulu bima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun kada ku dinga fadan dukkan abun da harshen ku ya gani ko ya kayatar abun da ya kayatar da ku dinga faɗa da haƙƙin ku ce wannan halal ne wannan haramun ne don ku kirkiri ƙarya ku danganta ubangiji ta Allah ta'ala ce duk wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah Allah bai ce ba yace Allah ya ce to wannan ya sani ba zai samu rabo ba ranar alkiyama shine mutum ya dinga faɗan abubuwan da ba yi da hujja a kansu ko fatawa malami yake idan yana faɗan cin son zuciyarsa ya shiga cikin wannan ayat abin da ka sani ka sani wanda baka sani ba an tambaye ka kawai ka ce baka sani ba shi ne ba a karyansa kuma idan kana faɗan abin da baka sani ba domin wai kar ka ɗauki kaskanci in ka ce baka sani ba to yau da gobe sai an gano cewa karya kake yi kuma za ka ɗauki kaskancin da kake gudu shi yasa imam mali yake cewa duk wanda yake tsoron la'adari ban sani ba to usiba maqatilu wato an kashe ma an samu makasasa idan ka ce la adari bar kai za ka cewa ban sani ba komi ka sani to lalle an samu makasar ka ma'ana za ka kaskanta a nan duniya kafin ka je lahira Shin wani yace wa man kana hawa an yura mutasaddiran wa yakrahu la adari usibar maqati duk wanda yake son waye samu ɗaukaka, amma abin da bai sani ba idan an tambaye shi sai ce ya sani ba ya ya ce ban sani ba to wannan an samu makasarsa ya sa zai kaskanta a cikin jama'a za a gane shi cewa ƙarya yake kame kame yake yi sannan kuma a lahira ubangiji ta'ala zai azabtar da shi da wutar jahannam domin yi wa Allah ta'ala ƙarya abinda Allah bai faɗa ba ya ce ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa to ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wa ƙarya makomar wutar jahannama ne manzala sama ya faɗa hadisi ingantacce man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangan ya tanadi wurin zaman sa a wutar jahannama tabbas makoma sa wutar jahannama ne gara ma ya je bukin tun yanzu ya tanadi kujerarsa amma makoma sa wutar jahannama to idan kai wa manzon Allah ƙarya wutar jahannama za ka shiga ina ga in kai wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ko da haka dole ne mu ji tsoron Allah mu daina shishigi a cikin abin da ya shafi ilimin addinin musulunci don ba mu sani ba komin ilimin ka akwai abin da za a tambaye ka ya zama ka sani ba وكل من يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغاب عنك أشياء gaya wanda yake da'awan cewa wai shi yana da ilimi kace ka san wani abu dan dan dai amma uba da yawa kuma sun shige maka ba wanda zai bugi kirji a duniya ne ce ba abun da bai sani ba da ilimi dole wani abu a tambaye ka ce ban sani to ka tsaya inda Allah ya kai da kai kada ka wuce gona da ilimi sai ubangiji ta Allah ya ce وإذا qila lahum ittabi'u ma ubangiji ta'ala ce wa idza qila lahum idan an ce wa kafurai ittabi'u ma anzalallahu ku bi da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alƙur'ani wanda yake kunshi da tauhidi da bayyana halal da haram kar ku faɗi son zuciyarku kar ku yi shirka ku bi alƙur'ani da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an ga masa haka qalu sai su ce bal a'a ba haka ba nattabi'u ma alfaina alaihi abada mukan zamu bi abunda muka samu mu akan sa wai bautan gumaka da haramta wasu dabbobin da Allah ta'ala bai haramta su wai suka samu iyayensu akai wai su kan suna nan akan addinin iyayensu da kakanninsu ba za su bi addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba sai Allah ta'ala ya musu rade yace awa law kana aba'ukum la yaqiluna shay'a yanzu za su bi iyayen nasu ko da iyayen ba sa iya fahimtar komai na addini wala ya tadun kuma ba sa kan shirya idan iyayenka suna kan shirya in ka bi su ai ka shirya amma in suna kan bata ma za ka bi su to wannan shine hujjan kafurai duk lokacin da aka nemi su bi alqur'ani da hadisin manzon Allah su bi manzon Allah su yi imani sai su ce suka suna na akan addinin iyaye da ka wannan ayan ta sauka inji Abdullahi bin Mas'ud akan Yahudawa wasu jama'a daga cikin Yahudawa manzala sa suna ya kira su su zo su yi addinin musulunci sai suka ce a mu kan zamu bi abinda muka samu iyayenmu da kakanninmu a kansa to haka nan suma sauran kafirin wannan ita ce amsar kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul zukhruf bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtadun abin da suke cewa mu mun samu iyayenmu akan wani irin addini ko muna nan muna bin gurabun wato addini iyaye da kakanni da su addini iyaye da kakanni kuwa shine botan wato ainihin gumaka haka nan ubangiji ta ala ce wa kazalika ma arsalna min qablika min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun Allah ta'ala ce babu wani manzo da aka aiko fashite idan ya zo wa al'ummarsa da addini ya zo musu da gargadi ya zo musu da shiriya sai su ce ai su sun samu iyayensu ko kuma san su shugabannin nasu sai su dinga cewa su sun samu iyayensu akan wani irin addini kuma su da iyayensu za su yi kai duk wani mummunan aikin da suka aikata a ƙarshe za su ce ai su iyayensu ne suka samu a kan kamar yadda zuwa cikin suratul araf ubangiji ta'ala ce wa wajen fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun idan suka aikata wani aikin albasha kaman shirka zina shan giya da sauransu in an ce me yasa za ku yi haka sai mu mun samu iyayenmu suna yi mun samu iyayenmu da kakanninmu suna wannan kuma Allah ne ya umurce mu da shi alfashan sai sai Allah ne ya umurce su da ita Allah ta'ala baya umurni da alfasha sai sai manzo da sama ya gaya musu inna Allah la ya'muru bil fasha Allah baya umurni da munanan ayyuka za ku kirkiri ƙarya ku danganta ubangiji subhanahu wataala duk wani mummunan abu na haramun ubangiji ta la haramta shi duk mai aikata alfasha ba da izinin Allah ba wannan shine halin kafirai kuma shine halin da wasu daga cikin musulmai suke da shi wallahi akwai masu wanda suke gani sun rike wata ibada ko wani zikiri wai sun kai matsayin da za su saba wa Allah subhanahu wataala ba kamar bane kai da baka kai matsayin su ba haramun ne a wurinka abu amma su kuma halal ne a wurin su za su iya yin zina a matsayin halal za su iya cin kuɗi mutane za su aikata duk wani munanan ayyuka har suna cewa idan baka aikata haramun istighfari naka me zai ci wasu na istighfari sau ɗari a yini wai ba ka aikata haramun istighfari ka mai zai kaga wannan izgilanci ne wa ubangiji subhanahu wa ta'ala in dai zaka ka yi istighfari don ka saba wa Allah ai kare na Allah kare da ubangiji ka ko a nan duniya ka ce wa mutum don Allah ka yafe mini sai ka wanke shi da mali don Allah zai yafe maka kaga wannan renin wayo ne to mutane na sun rena Allah subhanahu wa ta'ala suna aikata alfasha munanan ayyuka amma suna cewa wai saboda istighfari da suke ko sun kai matsayin da za su yi wannan abu amma wani wanda ba su ba kuma abubuwan suna nan haramun a kansa amma su kan sun kai matsayin da za su aikata wannan alfasha ne to ubangiji subhanahu wataala bai yadda da alfasha ba kuma ba umarni da ita Sheikh Abdul Qadir wanda ake dangantawa tariqan Qadiriyya kuma ba shi zo da ita ba wani mutum ne bawan Allah an yi tun zamanin su Imam Ahmad sai shi dan ya bayyana masa da ya bayyana masa sai ya ce masa ni ne Allah ana rabbuka ni ne ubangijinka ka je ka aikata duk abin da kake so na alfasha sai abdul qadir sai ya ce masa ƙarya kake yi kai ba ubangiji na ba kai ba Allah bane sai daga baya zai samu abdul qadir ya ce to Allah ya akai ka gane cewa ni ba Allah bane domin na bada mutane da yawa akan wannan sai ce abu na farko ka ce ana rabbuka baka ce ana Allah ba don baka isa ka ce ana Allah ba sai sa na gane cewa kai shedan ne ƙarya kake duk yawa ya ce ana rabbukumul ala haka firawuna ma yace na biyu kuma kace ka halatta mini alfasha na je na dinga yi ni kuma na karanta alqur'ani inna allaha la ya'muru bil fasha Allah baya umarni da alfasha to sai ya zaka ka zama Allah Allah da ba umarni da alfasha kuma kace mai jin aikata alfasha duk haramun halal ne a wurin shikenan daga nan ya ba wa ainihin shaitan ansa don Allah ya aka yi rubuta daga wannan saboda yana da ilimi kuma ba bin son zuciya. to amma mutane nan wanda suke danganta kansu zuwa ga irin wayannan waliyan suna cewa wai zaka je ka aikata mummunan aiki ko alfasha ne zaka yi ba matsala bane kai matsayin ka ya kai kai wannan kaga daga nan zaka gane cewa akwai rudi shaitan a cikin al'amari so da haka ba alkhairi ne ake tsora mutane akai ba ana tsora su akan sharri ne su je su saba wa ubangiji subhanahu wataala su je su dandana mutunta su sannan mutane da yawa idan an zo ana koya musu addini suna kan kuskure in an ce su gyara sai su ce a'a muka haka muka samu iyayenmu da kakanni a kansu yan inna ba ana wai ba dama ka gyara wa mutum sallah wannan baya yi ta daidai ka gyara wa sai ce tun kan aife kai ke sala alwala ya ce tun ba yi fi babanka ba yake alwala bai zai gyara wa to kaga wannan kuskure ne dan adam babu wanda ya wuce kuskure kuma komai ne mai wani abu zai iya shige ma duhu balle tana ma baka yi karatu idan mutum mai son gaskiya ne in an masa gyara sai ya dauki gyara amma ba za ka ce wai haka muka taso yanzu wani akan gyara wanda qur'ani ne ko hadisi ya zo da shi kuskure yake yi in ka gaya masa sai ya ce wai in yi yayi sabon addini wai ka zo masa da sabon addini manzo Allah dama ya ce bada islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada tuba bil ghuraba musuluncin bako ya fara kuma zai dawo bako ya zai dawo bako shine in an jahilce shi idan an jahilce shi sai zama bako to karantarwan alqur'ani da hadisan manzala sa sama bako ne a wajen wasu mutane saboda su je sun rungumi wasu bidiyoyi sun samu iyayen su da kakannin su akai in ka zo zaka jara, ka ce Allah ya ce manzala ya ce kuskure ne sai su ce a so ka suka samu iyayen su akai ba za su gyara ba wannan ba dabi'a ce irin ta musulmi ba dabi'a ce irin ta wanda ba su yi imani da Allah subhanahu wataala ba shi yasa Allah ta'ala ya ce ko da iyayen naku ba su da hankali ba sa kan shirya za ku bi su akan abin da suke a kai kaga mai hankali ba zai bi wanda bai da hankali ba wanda ba ya fahimta ko wanda ba ya kan shirya yake kan bata ba za ka bi ba Allah ya baka hankali don ka dinga auna abubuwa ka tace abu mai kyau ka yi mummunan abu kuma ka kaurace masa to kai kuma ko mummunan abu ne ko kyakkyawa ne wai kana bin wani kai dai kana bin sa duk abin da yace shine shine kaga ka yi amfani da hankalin da Allah ta'ala ya baka ba Allah ta'ala ya bambance ka da dabba saboda ka rarrabe abu mai kyau da mara kyau da gaskiya da karya amma kai kuma hankalin kan sai ka ba wani shi duk abin da ya faɗa daidai ne ko ya saba Qur'ani ko ya saba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan iyaye da kakanni suna kan daidai ma dalla da su sai ka bi su ka bi abin da suke kuma daidai ne kake amma in suna kan barna ba. to kai baka da wata hujja wajen Allah ta'ala da zaka ce wai iyayenka ne ka samu suke akai shi yasa kake tafiya kan barna bayan gaskiya ta riga ta bayyana maka don da wannan zai zama hujja da ya zabe wa kafirin maka hujja kuma bai zame musu ba saboda haka mun ji tsoron Allah mu gyara addini ka zama mai neman ilimi ka zama mai sauraron karatu mai zuwa wajen wa'azi mai sauraro a rediyo mai tambaya akan dukkan abin da ya shige maka duk idan ka zama haka to nan ne ka zama mutumin kirki kun aliman aw muta'alliman aw aw mustami'an aw sa'ilan wala takun yasamisa aluka ka zama malami ko mai neman ilimi ko mai sauraron ilimi in ana ba da shi ko mai tambaya karka yadda ka zama na biyar sai ka halaka shine kungurmin jahili kenan wanda bai da wayewa a addininsa kana iya wayewa a addinin ka ko ba za ka iya jan aya ka fassara ba ko hadisi kai bayani ba ba sai ka zama malami zaka zama ka waye addini ba idan kana sauraro yau da gobe kana tambaya wallahi sai ka samu wayewa addini ka wanda wani malamin ma ko wani wanda ake cewa malamin mai karatu da fassara kai ba fahimta ma'anar kafin shi ilimi saboda kai ka tsaya ka ji ka fahimta wannan kuma shine zai gyara maka halayenka ka zama bawan Allah mutumin kirki ka samu tsira gobe kiyama sai Allah ta'ala ya ce ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون بنجد تعالى ومثل الذين كفروا misalin wayanda suka kafurta da da suke kiran su zuwa ga shari'a da salil ladhi yan'iku Kama mutumin da yake fitta sauti ne bima la yasma'u da abunda mutum baya ji illa du'a'an ko bima la yasma'u ga wanda baya jin komai ko abunda baya jin komai illa du'a'an sai kira wani da'an da shela wato kaman ka sa dabbobi ne a gaba kana musu magana don Allah sun san me kake faɗa ya je su ji sauti kawai to haka nan mutumin da ba shiriya yake so ba duk abin da kake gaya masa kawai sauti yake ji amma baya ma fahimtar me kake faɗa yanzu akwai masu cewa kar ka je wajen wani ka saurari karatu kar ka je wajen wani in ka je za ka bata to duk abin da zai faɗa a bayan kunne su yake wucewa amma ƙa'ida shari'a mu'mina sune alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsanahu masu sauraron magana su bi mai kyau ka saurari malamin ka dau mai kyau ka bar masa son zuciyarsa amma da kar saurara kwata kwata dole ina zaka gane duk mai cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce an ce karka saurare shi kai na zaka fahimta kaga duk abin da zai faɗa kawai kana jin sauti ne na wucewa to sai Allah ta'ala ya kwatanta waɗanda ba sa karban gaskiya da dabbobi masu kiran su zuwa ga addinin Allah kuma kamar mai kiwon dabbobi ne zai yi magana sauti kawai za su ji amma ba su fahimci me yake faɗawa. idan in daka musu tsawa su ruga da gudu amma ba san me yake faɗawa. to haka nan duk mutumin da ba shiriya yake so ba duk abin da zaka gaya masa to sauti kawai yake ji shi kamar dabba ne baya fahimta shi yasa Allah ta'ala ce summun mutanen nan kurame ne ba sa jin komai ba sa jin shiriya bukumun bebaye ne ba sa iya faɗan alkhairi ko su yi magana ta shirya umyun makafi ne ba sa kallon gaskiya sai dai barna fahum la yaqilun su ba sa hankalta ba sa fahimta ba su da hankali duk mutumin da baya sauraron shirya baya kokarin ya fahimci addini ko an yi fada shi bai dame shi ba to da shi da kurma wanda baya jin magana da makaho wanda baya gani da ainihin abin nan bebe wanda baya magana da wanda baya da hankali duk suke a wajen abin da za a faɗa musu suna ji amma ji ba na shirya ba za su ji abin da za ka faɗa amma in shirya ne ba su faɗa ba za su yi magana amma ba ta addini ba da su kalli abu amma ba kallo na fahimta ko gane gaskiya ba sannan kuma ba sa hankaltar komai sai abubuwa na rayuwar duniya to ubangiji ta'ala ya ce waɗannan duk yadda kai da su ba za su gane gaskiya ba duk mutumin da ya toshe kunnensa zuciyarsa ta kekace ba za ka iya shiryar da shi ba in kana magana ba sauraron ka yake yi ba baya iya fahimtar ka ubangiji ta ala ba da labarin su a cikin wato ainihin suratul rum yace fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin ya rasulullahi ba za ka iya jiyar da matattu ba wayannan mutane masu taurin kan nan kaman matattu suke za ka iya yi wa bacece magana ne ya amsa maka da zai amsa maka sannan ba za ka iya jiyar da kurma ba kurame idan sun juya ba suna tafiya ba za ka iya jiyar da su magana ba kurma ne ya zo wurinka ya tafi ya juya ba yana tafiya sai ka kama cewa kurma kurma ya ka juyo juyo don Allah ya san me kake fara bai sani ba dole ka je ka taba shi to haka wayannan mutane suke duk abin da zaka faɗa kamar kana yi wa macicce magana ne kamar kana yi wa kurma magana ne idan zai amsa maka laqad asma'ta launa dayta hayyan la hayata liman tunadi wa ولو نارا نفخت به أضاعت ولكن ta, da raye kake kira. da sai an sa maka amma babu rayuwa ga wanda kake kira da garwashi kake furawa kana furawa sai wuta ta tashi amma kai kana furawa ne cikin toka toka kuma ba za ta tare maka da wuta ba saboda haka akwai waɗanda duk yadda kai da su ba su karbi gaskiya manzala ta sama duk da fasahansa da balagansa ta magana da hikimominsa akwai wanda har suka bar duniya ba su amsa masa da'awarsa ba har ya bar duniya wasu ba su amsa masa da'awarsa ba to kai ma za ka iya gamsar da kowa da kowa ne kisa malami yana daga hankalinsa wai wani bai gane wani bai karbi da'awarsa ba wani sai dinga bani mamaki to kai annabin Allah ne annabawa ma akwai wanda suka tafi wani mutum ɗaya ne ya amsa masa a cikin annabawa haka manzala ya faɗa mutum ɗaya wani mutum biyu wani uku ya zo ya gama zamanin sa wani yan kaɗan annabi nuhu mutum shekara dubu ba hamsin shekara ɗari tara da hamsin amma mutanensa yan kaɗan ba su wuce a sasuwa jirgin ruwa a yi gaba da su ba iya wanda suka amsa ke to kai waye da zaka ce wa duk abin da ka faɗa sai an ansa maka wanda ya gane ya gane je ayi amfani da shi ya amfane shi wanda bai gane ba kuma zai cutar da kai ne wa ma'ana rasulu illa balagul mubin ko manzo Allah cewa kai in yayi zar ya gama ballantana kai mai wazi in mutun ya karba to in bai karba ba shi ya cutar da kansa babu ruwan ka karba babu da zai daga maka hankali kai ka riga ka sauke mi ka sauke wajibin ka wannan shine halin dukkan wanda baya sauraron wazi duk yanda kai da shi ba zai gane ba saboda haka sai dai ka dale shi kawai ya je tafa ga yansa wanda Allah bai rubuta masa shirya ba kai baka isa ka shiryar da shi ba manzo Allah sa Allah ta'ala ce masa innaka la ta'diman man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha ba za ka iya shiryar da shiryar da wanda kake so ba Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah washkuru ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kulu ba tayyibati mara razaqnakum ku ci daga dadadan da muka azurta ku da shi na halal washkuru lillahi ku gode wa Allah ta'ala in kuntum iyyahu ta'budun in dai ashi kuke bautawa in dai kun kaɗai ta Allah ta'ala shi kuke bautawa to ku gode masa a bisa ni'imominsa waɗanda ainihin ya halatta mu wanda ni'imomin kuma suna da yawa nimomin ubangiji ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kace zaka lissafa ma ba za ka iya wato lissafa su ba kuma bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba akwai niman da zaka karyata ne ko daya Allah ta'ala ya maka ni'ima ko ta ina ubangiji ta'ala ya haramta abubuwa da yawa amma duk abun da ya haramta kuma to zai kawo wani maimakon sa na halal da ya haramta zina sai halatta ne sai halatta aure da ya haramta giya sai ya halatta maka shayi da koko da kura da duk abubuwa na sha wanda ba sa kididdiga haka nan duk abin da ya ce haramun sai kuma ce kawo maka canje sa wanda yake na wato ainihin halal saboda haka ni'imomin Allah suna da yawa ka gode wa Allah a zuciyarka ka faɗa da baki alhamdulillahi allazi bi salihat nagode wa Allah ta'ala wanda da ni'imar sa ne abubuwa na gari suke tabbata kyawawa sannan kuma gaban ka su aikata shine ka bauta wa Allah ta'ala kai masa da'a ubangiji ta'ala yace ya allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum wacce kabar ayat da muka fara fassarawa wancan kudu mimma fil ardi halalan tayyiban na ka ce tayyiba to tayyibat ana nufin halal din kuma wanda baya cutarwa shine mustafa idan abu zai cutar da jikinka kamar guba muka ce haramun ne don ba daga cikin tayyiba yana cikin khaba'is idan abun idan abu zai cutar da hankalinka to haramun ne saboda ba cikin tayyiba yana cikin mai khaba'is wato munanan abubuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da haramta shi yasa haramun ne ka sha ka sha wiwi haramun ne ka sha kwaya wanda za ta kusar maka da hankali haramun ne ka sha tabawai wanda za ta kusar maka da hankali da ita da giya duk ne duk wani abu mai sa maye yana taba hankalin mutum yana cikin khaba'is liyuhil abin nan liyuharim alaikum alkhaba'is don Allah ta'ala ya kai kuma zuwa ya haramta munanan abubuwa to yana ciki to shi yasa abu mai sa maye ba sai ka samu nassin sa cewa wannan abu haramun bane kafin ka haramta shi ba a'a kullu muskinin khamr manzala ya bada kaida duk wani abu mai sa ma yayi giya ne sawa'un kwaya ne ko tabaye ko kuma ita kanta giya sannan illolin da ke cikin shaye-shaye kowane kwaya ya kai haramta shaye-shaye abdullahi gondu bin kodi yana cewa fasittatun عيوبها فعدها قساوة القلب وخذ إيداها وتفسد المال وتنفو النور كفاك بالثلاثة المذكورة وتذهب الأقبن وتفسد المال وتنفو النور كفاك بالثلاثة المذكورة وتمنع الحياء والمروة فتروح ذاك الله ذاك الشهوة وتذهب الأكل وكن فقيها وسم من يشربها سفيها وأصلها من بلد الكفار ففهم بما أقول لا تماري يتي أيبوبين شاي شاي ودا شدني guda shida da ce ka ya su akwai kasawatul qalbi kekashewar zuciya duk mai shaye shaye na maye za ga zuciyarsa a bushe take shi yasa zai iya daukan kulba ya daba wa dan uwansa zai iya daukan takobi ya buga wa dan uwansa zai iya saran dan uwansa kai in yayi wani abu zaka ji tsikan jikinka ya tashi idan ya sari mutum jini ko ya fasa kwalba ya cika wani sai kai tsikan jikinka ya tashi amma shi ko a jikinsa saboda me zuciyarsa a ke kashe take kuma babu alkhairi a zuciyarsa alkhairi baya shiga zuciyarsa ya za ga baya sallah baya zikirin Allah baya aikata abubuwa na addini baya wa Allah ta'ala don zuciyarsa ta ke kashe babu shirya a ciki babu alkhairi a ciki abin da ke ciki bata ne da mugunta da ainihin wato zalunci da rashin tunani da abubuwa daban-daban na barna su ne a zuciyarsa to shaye-shaye yana da wannan illa illa na biyu akwai bata dukiya a ciki zaka sai abu da kudinka ka kista masa ashana ka busa hayaki kai barnan kudinka a banza sannan kuma hayakin zai cutar zai cutar da kai a jikinka to da haka zaka cutu dole akwai cutuwa a jikinka so kaga barnan dukiya haramun ne wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin kar ku yi barna Allah baya son masu barna sannan haka nan yana shafe wa mutum haske irin na imani wato kowane musulmi akwai haske na imani a tare da shi ko da ya fi gawayi baki Allah ta'ala riga rina shi sibqat Allah wa man ahsana min Allah sibqa rini ne na ubangiji ba ne fi Allah rini sai kaga hasken imani a tare da shi in ka ganshi kaga musulmi amma mai shaye shaye in ka ganshi ga musulmi ban za ba ga alamar musulmi ba ya canja kalan gaba ɗayan ta yace ka bar wannan abun sha'awa mana wannan guda uku kawai sun ishe ka sannan bayan nan yana zubar da mutunci ce na gudu babu mutunci ga mai shaye-shaye mutumin da yake shaye-shaye idan ya zo ya ce Allah ka je ka tambayo masa aure ko ɗanka ne ba ka je ba ballantana a ce kanin ka ne ko ni ɗan uwanka ko ni makwacin ka ko abu don idan ka je za a ce ya halin sa yake kai ta ka bada ne za ka ce mai shaye-shaye za a bashi yarinya ne so da haka ba za a je ba ko mata ba za a tambayo maka ba idan ka walakanta kanka da shaye-shaye don babu mutunci a tare da kai ba wani wanda za a ce wai baya son yasa ya ce ba bai shaye shaye to da haka aure ma dai sai ba ta gani to da haka dole ka dawo da kanka mutunci kuma duk abun da ka nema na al'umma ba za a maka ba in mu'amala ta kuɗi ne wani yake so ya taimake ka ya baka jari ka dan dinga kasuwanci don ka samu abun kanka ku dan dinga riba riba ya taimake ka ba zai baka ba idan kai mai shaye shaye ne ba wata al'umma da za a maka ba inda zaka je kuma a saurare ka to wannan kawai ya isa mutum ya daina sannan bayan zubar da mutunci yana cirewa mutum kunya mai shaye-shaye marar kunya ne zaka zama baka da kunya kwata-kwata a shar a bakinka da bakakin maganganu da alfasha duk wani abin da ya fito a bakinsa zai iya kwakwalawa to kaga babu kunya kunya kuma in ta tafiya ba ta da babu imani kenan don ya zo a hadisi alhaya wal imanu qurina wa idza rufi'a aduhuma rufi'a al-akhar da kunya da imani an gwama su an hada su riya in aka dauke ɗayan to zai ma dauke shi alhaya la ya'ti illa bi khair alhaya khairun kulluhu kunya ba zuwa sai da alkhairi gaba ɗayan sa alkhairi idanan tasai fasna mashi idan ba ka jin kunya ka je ka aikata abin da ka ga dama ma'ana idan ka ga mutum yana yin abin da ya ga dama ba da kunya ne إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولن تستعي فافعل ما تشاء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللهاء ألا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء yace mutum yana rayuwa a cikin alkhairi matukar yana da kunya idan kana jin tsoron ranar baka jin tsoron ranar alkiyama baka da kunya kaje ka aikata abin da kaga dama dan adam yana rayuwa cikin alkhairi da mutunci ne zama yana da me yana da kunya amma babu yadda za a yi karayu cikin mutunci idan ba ka da kunya domin kamar itace ne in aka sassake bawonsa daga sama har ƙasa ƙarshen sa bushewa zai to haka dan adam an cire masa rigan kunya ƙarshen lalacewa sa kenan illa ta shida shine yana tafiyar da hankali shaye-shaye yana tafiyar da hankali mutum da zama bai da hankali yanzu yana faɗan sa abu na sirri bai kamata wani ya sani ba sai zai yana faɗa ya zai yana maganganu na ƙarya ya zai yana faɗuwa ya zai yana hauka ni'iman da Allah ta'ala ya masa na hankali ya bambance shi da dabba sai ya mai da kansa dabba gaba daya saboda haka wayannan illoli guda shi shida suna nan cikin shaye-shaye kuma su suke haifar da duk wata barnan da bai shaye-shaye ne sai Abdullahi Gwado ya ce ka bar wannan abun shaye shayi asalin sama daga garin kafoye ne kuma manzon Allah ya ce faman tashabba bi qaumi fa huwa minhum dum ya kwaikwayo mutane ai yana tare da su so da ka ranar alkiyama za a tashe shi da kafurai tun da shi shaye-shaye ke so kuma wannan shaye shaye daga wurin arna ne ya tabo a can turai wa'inda ba su san Allah ba ba su san manzala su sama ba kuma wa'inda ba su san mutunci ba wanda suke rayuwa irin ta dabbobi wanda abu abun kunya ne amma su ba abun kunya ne a wurin su ba yanzu wa'annan su ne zaka yi koyi da su wanda Allah ta'ala ya ta su da dabbobi yace ka kal an'ami bal mu'abal kamar dabbobi suke sun fi dabbobi mata to kamar ka dauki kanka mai hankali ubangiji ta'ala ya mutunta ka kar ka je ka wato dauki kanka dabba ko ka mai da kanka dabba ba ka rayu cikin rayuwa rayuwa na walakanci kuma za ka tashi rana da kiyama ubangiji ta ala ya azabta ka ya azabtar da duk mai shaye-shaye wallahi ya lalata rayuwarsa alamar lalacewa mutum shine alamar shaye-shaye ko ko kuɗi ba za ka yi ba a duniya ba za ka yi kuɗi ba ba za ka auri mata mai kyau ba ko ta gari ba ba za ka yi mutunci cikin jama'a ba ba mai karrama ka ba mai daraja ka kai kan cikin wadakanci dai ko shi a cikin wadakanci kake ba wani abun arziki da za ka kula a duniya so da haka matasa mu ji tsoron Allah mu yi amfani da kuruciyar mu domin mu fahimci addinin Allah mu bauta Allah ta'ala mu yi abun kanmu ka nemi sana'a ka kama yin sana'a ka kare mutuncin kanka amma ka mai da kanka mahaukaci bayan Allah ya yi ka mai hankali kai wa Allah ta'ala butulci shi yasa rayuwarka ba za ta taba yi kyau ba wannan kwanaki na kuruciya wani ima ce ta ubangiji ta'ala ba za ka gane ba sai idan lokacin ya wuce Wannan shababu hamidatan ayyamu law kana zalika yushra aw yarju kuruciya ta shuɗe abun yabo kwanakin da ina ma a ce za ta dawo ألا fa الشباب bima fa'ala al بما ina ma a ce kuruciya za ta dawo? rayuwa ta irin ta samartaka za ta dawo ba za ta dawo ba idan ta dawo yace zai ba ta labarin abin da kurkura ta masa to idan kar kurujiyanka ta kare ta tafi kenan kana baya baya har ubangiji ta ala da kiranka ai hata yarta ibu sujadu idan fa wa yudu shaykhun fi shabab alquran yanda idan in aka yi ragarga da shi ba zai koma yanda yake dawa to haka nan idan mutum kurujiyansa ta tafi lokacin da yake matashi ya kare to kuma ba yanda za a iya sake dawowa matashi saboda haka ka ci samartakan samartakanka kafin ka tsufa a cikin ayyuka na alkhairi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bangiji ta Allah ya kare mu daga dukkan sharri Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da yake cewa na kwanta na yi bacci daidai su salar la'asar ban samu na yi salar la'asar ba da farka to malam sannan na farkan nan ana sallar magariwa zan biya la'asar in ne ko zan bari sai la'asar na gobe sai nan la'asar na gobe sai biya بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله idan ana bin mutum sallar da aka ko yayi bacci bai yi ta ba har rana ta fadi to sai yayi da aka din kafin ya sallar magriba manzo da sassan a lokacin da ake yakin ahzab kafirai sun shagaltar da su ba su yi sallar da aka ba sai na je zai ziyara da magriba ba da aka ba sai na je ziyara rasulullahi ni ba ban yi da aka ba har rana ta fadi sai ni ma wallahi ban yi ba kuma gashi rana ta fadi manzo da sassan ma yace yace abun nan eh, mana Allahu quburahum wa ajwafahum nara kama shagaluna an salati Allah ya cika cikin su da kaburburan da wuta kamar yadda suka shagaltar da mu mai sallar da asar ba sai sallar da asar din kafin kuma da magariba kuma zali rana ta fadi so da haka ba za ka yi da asar kafin magariba ba idan kai da asar san ai ba za ka yi magariba kafin da asar ba in kai magariba kafin da asar to sai ka yi da sallar da asar na'am wanda mai tambaya yake cewa malam a lokacin da liman yake yin hutuba ya halatta muke yi zikiri da ya saba yi sai ka maimaita sallar magariba nake nuna idan kai da asa kai magariba sai ka zo kai da asar to ka sake sallar ainihin magariba wacce din ba kai ba yace idan mutum yana hutuba zai za ka iya zikiri ba zikiri da za ka yi jaji mai yana hutuba ka tsaya ka saurare ubangiji ta ala ce fa iza quriya alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta alqur'ani ku tsaya ku shiru ku saurara don asa don ayi muku rahama to wannan ayan ta sauka akan hudubar juma'a ne ita za ka fara shiga mana idan saboda akwai karatun qur'ani cikin hutuba ne man zai ja ayoyi a ciki idan liman yana hutuba ka tsaya ka saurare shi ka daina komai domin ka samu rabo gobe kiyama sai dai idan mutum ya shigo masallaci lokacin wannan ya halatta yana fida raka'a biyu kafin ya zauna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa amma in ba jiwa ba wani zikirin da zaka yi kai ka tsaya ka saurari kutuba yace malam menene bambanci tsakanin manzo da kuma annabi eh, mun sha faɗa cewa manzo wanda Allah ta'ala ya aiko shi da addini sabo zuwa ga mutane da ba ta aiko musu manzo ba kuma ka bashi littafi wanda shine manzo amma annabi Musa ya kwaje zuwa Yahudawa annabi Isa ya kwaje zuwa Nasara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwaje zuwa ga sauran talibai amma annabi shine wanda aka Allah ta'ala ya masa wahayi ya yi koshi da addinin manzon da ya zo kafin sa don ya jaddada wannan addini shi ba da sabon addini ya zo ba kamar annaba banu isra'ila sun zo su jaddada addinin annabi Musa ne alaihi salatu wassalam saboda haka za su yi kira zuwa ga addinin amma ba da wata sabuwar shari'a ba da irin shari'a da annabi Musa da zai ta, ko annabin da ya zo kafin manzon da ya zo kafin su amma kuma Allah ta'ala yana musu wahayi shi yake umurtan su da abin da za su yi shi yasa manzo Allah sama ya ce ulama ummati ka an biya bani isra'il duk da hadisin da'ifi ne ma abin nan malamin al'umma ta kamar annaba bani isra'il annaba bani isra'il shi is aisu su isar da sakon da manzon da yake kafin su yazo da shi to haka al'umma malamin manzon malamin al'umma manzon sa sama suna isar da sakon da manzon Allah yazo da shi shi yasa manzon Allah sama yake cewa al'ulama warasatul anbiya malamin magada annabawa ne suna da'awa suna isar da da'awan da annabawa suka zo da shi amma ba kamar yadda ake cewa wai annabi shine wanda aka yi masa wahayi amma ba a ce ya yi zarba to ga annabi Dawud ai ba manzo bane annabi ne kuma har zabura ma aka bashi zabura kuma sharhi ne ƙarin bayani ne na asaura kuma yayi kira zuwa ga mutanen sa har yayi yaki ma da mutanen akan addinin sa saboda haka annabi yana isar da sako kuma yana da'awa sai dai ba sabon addini ne zo da shi ba addini ne wanda manzon da ya zo kafin sai zo da shi wanda yake cewa malam ya halatta mutum ya je wajen mutumin da ya san asali sa ba musulmi bane ya ce maka addu'a kan da wani da shi ba kamata ana yi kaskanci kana musulmi ka tafi kusa da Allah subhanahu wataala ka je kai kanka addu'a a musulman ma sai ka samu mutumin kirki zaka nemi maka addu'a ba kowa da kowa ballan sana'ar ne ka gani ne nuna kaman kafuran kenan wato ka nemi ka kanuna nuna kenan suna da wani kima har wanda za su yi addu'a fiye da taka ba ya halatta wannan take cewa malam iyaye na sun aurar da ni zuwa ga mutumin da Allah ya masa wadata da dukiya shi kuma baya ba sun dage suka ce sai an raba auren tuta shi baya yin abu su alheri to wala ya zan yi ka ke da addu'a shi ci gaba da zama a gidan miji dama ai kuɗi ne yasa suke da suka bada tun da ke miji ga daula kina dan samu shikenan kawai da haka ya za a yi don baya bayarwa dama kuma ba shi don ya ba kuɗi kaga akwai iyayen da galibi suna lura da irin wannan suna aure da yayansu da su ma su samu wannan duk da cewa shi din yayi kuskure tun da dai an baka gida saboda wadatar ka ne to idan ka ci ai sai ka je ko musu suma A misli hal fil kasi fadlum analuhu li anni mughanni mundu wa tashrabu ka an baka yarinya shi ne mafi tsadan abin da mutum ya mallaka ya dauki ya ya ka kuma kai mawadaci ne kana cin wadata ai ya kamata su ma ka dan jebo musu su ma su dan ji daɗi amma dai wannan ba zai zama sababin da za a riba aure ba don dama ba a yi sharadin cewa duk wata zai baku kaza ko duk shekara zai baku kaza ba ita addu'a ubangiji ta'ala ya dawo da wato hankali mijinki akan alheri wa ainihin surkunaye kuma ki dan dinga dan masa wa'azi da nasiha ko ki mai sanda hannunka mai sanda amma kar ki fito a fili wata kila zai fushi da ke ya ce kina son ki wato abin nan eh, bi ki bi ki a yi, Allah ta'ala ya sa mu dace